الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 25 ga watan 11 shekara 2019 inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna hukubatun mana tarif ma bai na wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn sana sittin a wannan masallaci na Abu Ubaida wanda ke nan bypass masallacin da aka fi sanin shi da masallacin Malam Khamis al-Misri inda muke gabatar da wannan ainihin wato darasi a kamar yadda muka faɗa wannan shine darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan ainihin wato littafi a satin da ya wuce mun fara bayani akan falalar sayyidina usman Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa yarda mun karanta fada'iluhu hadisi na ɗaya sannan mun karanta hadisi na biyu shine an abi musa al-ash'ari ƙara istaftaha usmanu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala sai ya ce masa ifta ifta halahu wa bashirhu biljanna, alabalwa, ala akan musiba wacce za ta ainihin wato same shi mun yi magana akan wannan abu na uku shine an anas mini malikin ƙala yake cewa sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al ko uhudan annabi ya hau dutsen uhudu an gane uhudu annabi ya ce dutse ne da yana son mu muna son shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'ahu tare da annabi akwai abubakarin wa umaru wa usmanu akwai abubakar da umar da usman farajafa bihim ko farajafa sai dutsen ya motsa faƙala sai annabi yake cewa uskun uhudu uhudu da haka uskun ka natsu uhudu za mu ƙaddara akwai ya da ya uhudu kenan da haka ka natsu ya kai dutsen uhudu falaisa alaika illa nabiyun babu kowa akan ka sai annabi wa siddiqun da kuma siddiqi wa shahidani da kuma shahidai guda biyu wannan abin da ya faru labari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake bayarwa cewa abin zai faru cewa ya natsu babu kowa a kansa sai annabi da siddiƙi da kuma shahidai guda biyu kuma yadda annabi ya ba da labari cewa shahidan ne za su shaida za su yi shahada kuma haka abin ya faru haka suka yi ainihin wato shahada sannan hadisi na hudu an anibin umar kala yake cewa kharaja iraina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta yaumi annabi ya fito wata rana faƙalar sai yake a ra'aitu ko ra'aitu anifan na gani ɗazu ka an ni utsitu almaƙali da kaman an bani makullai walmawazin da ma'aunai ya ce fa'ammal maƙalilu amma al-maqalidu fa al-mafatihu sune mabudai fa wadi'tu fi kiffatin sai aka dora ni akan wani tafi fa wadi'at ummati fi kiffatin sai aka dora al-ummata a dai bangaren tafin mizanin fa rajahtu bihim duka sai na rinjaye su a ma'auni na imami da haka al'umma in ka tattara ta tun daga farkon ta har ƙarshe ta in ka ɗauko ta ka ajiye ka ɗauko annabin ka ajiye sallallahu alaihi wasallama sun maji abi abi bakarin sannan aka zo da abubakar faraja habihim tsirin jaye su sun a umar sannan aka zo da umar faraja habihim tsirin jaye su sun maji abi usmana faraja tsirin jaye su sun marufi sannan sai aka an gane kuma yadda muka karanto a baya ku duba ku ga sunnar Allah ba zai yiwu ba a doron ƙasa Allah ya maka ni'ima bai jarrabe ka da musibu daban-daban mun karanta tarihin sai da na abubakar bayan da annabi ya bar duniya ina na shaka ce musibar da ta sauka ga sai da na abubakar da za ta sauka a kan fangalalan dutse babba dutsen siyawar gaje ba zai ya ɗaukar ta aka samu mutane sun fi goma annabi ya bar duniya sai ridda na na isha cewa sai in ba manta ba a baya sai da al'umma ta koma halinta kamar akuya a lokacin sanyi an jika ta da ruwa haka al'umma ta koma amma cikin shekara biyu da 'yan watanni kafin sai na abubakar ya koma zuwa ga Allah ya yi maganin wannan matsalar to don haka sai da na umar da ya zo mun riga mun karanta cewa kashe shi a to za kuma ka ji da ka in kana yin sunna da gaske ka daina da kanka ka yi ta kuma ka shirya cewa duk abin da ya zo a shirya kake za ka yi ɗaukarsa an gane <laughs> to haka kawai sai na abakar ya zo ya haɗu da wannan musibar sai na umar a zo masallaci a kashe shi a je a kashe sai na usman kai kana kiran ka halittun ka halu sunna kawai kuma kana tunanin kawai sunnan nan zuwa kawai za a yi kullum ka zauna cikin ifi a kawo maka leman zaki kana diba da dambun kifi da dambun nama kana afa in haka ake yin sunna cikin sauki fir'auna ma da zai dawo duniya shi ma ba sai ce ba salafe bane to me na wahala a ciki ai ba wani wahala a cikin babu shi samu mu yanzu duk abin da aka ce maka ya same mu kakkai mamaki dan ba ma mamakin ba zai faru ba abinda idan abinda baka sa zai faru in ya faru shi ya kamata ya dame ka amma abinda kake sa a koda yaushe zai faru ba, to me kamata me zai dame ka ba abinda zai dame ka sai yake cewa sun maji abi usman sannan sai aka zo da usman sun marufi sannan sai aka dauke fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace fa aina nahnu to a ina muke qala sai annabi yace antum da ja'altum anfusakum ku kuna inda kuka sanya kanku wannan hadisi a akhrajahu ahmad fil musnad al-imam ahmad wa fihi ubayd bin marwan madhul wal hadith sahahu shaykh ahmad shakir ahmad shakir ya nemo wasu hanyoyi ya inganta wannan ainihin wato hadisi wa min alamatin nubuwati yana daga cikin alama ta annabta an murrata bin ka'abin yake sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi yadhkuru fitana yana ambatan fitina taqarrabaha sai annabi ya kusanto da cewa fitinar fata ya kusa dab take kamar da rajulun sai ga wani mutum ya wuce muqanna'un fi thawbin ya lullube kansa da tufafi فقال النبي صلى sai annabi, yake cewa النبي يكي وهذا يوم إذن على wannan a wannan lokacin sanda fitinar za ta faru yana kan shirya ya ƙulu murrata bin ka'abin yana cewa fa ilaihi mutumin nan da ya do nan nade kansa da tufafi da na miƙe zuwa gare shi fa idza huwa usmanu sai naga ashe usmanu ɗan affan ne wannan hadisin akhrajahu at-tirmidhi kitabul manaqib babu manaqib usman shine hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da ainihin wato hudu to wannan za mu ga cewa al'imamu tirmizi ya sake kawo wasu hadisan wa an aisha radiyallahu anha qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ya usman ya kai usman in wallaka Allahu hadha al-amra idan Allah ya jibintar da kai shugabancin wannan al'ummar yauman wani wuni fa aradaka almunafiquna an an takhla qamisaka munafikai suka yi nufin sai ka cire riga allati qammasaka Allah biya wacce Allah ya sa maka ta shugabanci annabi ya ce yace fala takhla hukaka cire Ya ce Allah zai ɗauki nauyi na shugabanci zai sa za a zo ra'ayi taron dangi a kanka da niyyar sai ka sauka annabi ya ce kada ka sauka wannan hadisi ya zo cikin sunan ibn majah al-muqaddima babu fada'il ashabin nabi hadisi ne wanda al albani ya inganta shi to banda wannan hadisin al-imam ya kawo hadisi mai lamba ta 468 a cikin sunan at wato kullun ina faɗa musamman wasu da muka ta rikici da su a baya akan matsalar alfiyatul bagiya iban damban da mun taso muka dinga yin raddi kan matsalar nan wataƙila wani bai san me ya fara a baya ba Allah ya saka malam kabiru bashir da alheri hayaƙi fidda na kogo ya yi ƙoƙari kan wannan matsalar ƙwaron gasken gaske Allah ya masa albarka na rantse da Allah da sai an kai matakin da kana so ka yi magana a kan mu'awiyar ɗan abu sufyan a matsayin sahabin annabi amma kana jin tsoro so da an riga an yi kwandemin ɗin shi an gane yanzu idan watan almuharram ya zo ba ana tattauna kadiyar yadda aka kashe al-imamu sai ba to ina so idan kisan al-imamu hussein ya cancanci a tausaya masa akwai zalunci a ciki to kisan sayyidina usmanu shine min ba da aula sama da kisan sayyidina Usman domin yadda matsalar ta faru al'imamu turmizi bayan ya kawo hadisi daga sumama bin hazan al-kushiri tsali yake cewa shahidtu dara fi na ashirafa alaihim usman ya ce ni na halarci gidan da aka tsare sai da na usman faƙali ya ce ito ni bi sahibekum alladai na alabbakum alayya sai usman ya ce a zo mai da mutum biyu cikin wanda suka yi tawaye suka zo suka tsare shi a gida qala yace faji abihi ma sai aka zo da su ka annahuma jamalani au ka annahuma himarani kowanne kanshi in ka gani zaka ɗauka rakumi ne ko jaki qala sai usman yace fa ashrafa alaihim usman sai usman ya leƙo fa qala sai ce anshidukum billahi wal islam ina haɗa ku da Allah wanda ya aiko annabi Muhammad da wannan addini na musulunci hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama قدم المدينة كن سنشوى النبي يادو مدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رماتا باب روامي دائي دذا أشاء أنبا بئر رماتا با فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي من يشتري بئر رماتا وزي تلقدن سيسي ونليجير فيجعل دلوه ماء دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ya ɗauko gugarsa ya sa musulmi su zo su sa gugunansa don su samu wannan ruwan wa zai sai wannan ruwan annabi ce duk wanda ya sai wannan ruwan don amfanin musulmi ni kuma na masa alkawari idan an je lahira Allah zai bashi aljanna ya ce fashtaraitu ha min sulbi mali ya ce ni na cire kuɗi na na siye ruwan nan don in yi amfani da shi musulmi su amfana da shi da alkawarin cewa Allah zai bani aljanna ta bakin annabi Muhammad yake cewa fa antumul yawma tamna'uni min an ashraba minha hatta ashraba min ma'il bahr yace amma ruwan da na cire kuɗi na na siya yau shine ko kuma za ku ce ba zan sha wannan ruwan ba sai dai a ɗebo min ruwan teku in sha qalu na'am suka ce mun sani kai ka siya kuma mun san annabi ya maka alƙawarin cewa kana da aljanna to sai me sai me qala na usman yace musu anshudukum billahi wal islam ina hada ku da Allah wanda ya aiko annabi Muhammad da musulunci hal ta'lamuna anna al masjid daqa bi ahlihi kun san cewa annabi ya zo Madina aka gina masallaci masallaci ya kunci bai iya daukar mutane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace man yashtari buqata ali fulani wa zai sai gonar wani fa yazidu ha fil masjid bi khairin lahu min ha fil janna annabi ya ce ya tsara masallaci ni kuma na masa alkawari yana da aljanna a lahira ya ce ha, wannan gonan ni na siye ta min sulbi mali da dukiyata ya ce fa antumul yawma tamna'una ni an usalli fi harakatin ya ce filin da na kucira kuɗina na siya aka faɗaɗa masallaci annabi ya ce ina da aljanna idan an je lahira yanzu wannan masallacin za ku hana ni in sallah a ciki ƙalu suka ce Allahumma na mun san yi haka sai mai to ina so ku fahimci rashin mutuncin da aka dinga yi sirikin annabi Muhammad mutum lamba ta uku a addini amma aka zo gidan shi aka yi masa wannan ya yace musu an shidukum billahi wal islam ina haɗa ku da Allah da ya aiko annabi Muhammad da musulunci hal ta'lamuna anni jahastu jaysh al min mali kun san cewa za a fita yaƙi na shirya rinjina ta yaƙi mai tsanani wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa laqad taba Allahu 'ala nabi wal muhajirina wal ansari ta ittaba'uhu fi sa'ati al-usra mun karanta a baya yake cewa ƙalu Allahumma nam suka ce eh, mun sani dan ka ba da dukiyar ka an je yaƙin Rum to sai me in maƙala sannan sai ce an Kun billahi wal islam ina haɗa ku da Allah hal an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ala sabiri makkah kun san annabi yana kan dutsen sabiru na makka wa ma'ahu abubakar wa umaru wa ana fataharraka aljibalu hatta tasaqata hijaratuhu bil habibi muna tare da shi dutse yi motsi har sai da wani bangori na shi dinga faɗowa da kasa zuwa sama ya ce faraka da birijlihi annabi ya daki dutsen da kafarsa وقال يتي أذكر صبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا نعم سكت إيه من سن أن يهكا سيمي سيمي من سن أن يهكا سيمي قالوا سكتي قال سيتي الله أكبر الله أكبر سيتي شهدوا لي ورب الكعبة a wata ruwayan ya ce masu kun san cewa an fita za a je aikin haji lokacin da aka yi sulhul hudaybiya annabi ya daga hannu yayi mubai'a a madadina kun san an yi haka suka ce eh mun san an yi haka sai duk fa da ya gama wannan bayanin fa da azumi a bakin shi yana karatun qur'ani a gaban matar shi aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi kuna fahimta idan al-imamu ya cancanci a tausaya masa akan kisan da aka mai shi kakkumanta a lokacin ba shugaba ba yana zaune a madina wasu suka aiko masa ya zo bayan ya gudu ya taho makka amma wannan sa yana shugaban musulmi na duk duniya a lokacin aka zo har gidan shi a gaban iyalin shi da azumi a bakin shi yana karatun qur'ani aka kwantar da shi aka yanka shi yasa hassanu bin sabir yake cewa dafu bi ashi mata unwanin sujudi bihi sun yanka dattijo wanda kansa ya cakuɗa da fari da baki ya qata'ul layla tasbihan wa qur'ana yana yanke dare banda karatun qur'ani da tasbihi ba abin da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan sune abubuwan da suka faru to zai zo nan gaba can zai sake tattauna abin da ya faru kadiyar kisan na Usman da haka shine yake cewa innal ahdal khalifata ko inna ahdal khalifati zamanin khalifa usman bin affan yu'tabaru ana lura da shi a matsayin al'asar zahabi zamani ne da yake da kima kaman zinari lil khilafatir rashida na khilafa shiryayya alar rugmi min tashwihi akan turma zahancin wanda suka ce sai sun bata tarihin wannan lokacin min kibalil muftari na ta bangaren masu kirkirar ƙarya wal mudallilina da kuma waɗanda suke ƙoƙarin sai sun batar da mutane wal jahala da kuma jahilai fi zamanihi a zamanin imam usman ne imtaddat ruqatul islam wato hauhawar musulunci ta dinga ci gaba imtidadan azima ci gaba mai girma wa amma raka'u wadata ya game ko ina da ko ina da haka kakkumanta annabi musa ba annabin ƙarshen zamani ba ne amma da Allah ya tashi aiko shi bayan ya turo shi wanda ya turo ya ce su ɗauki littafin su ci gaba da yaɗawa da bayani ga mutane annabawa ne inna an taura ta fi ahudan wano ya hakuma bi annabiyun alladina aslamu amma shi annaba annaban ƙarshen zamani ne kuma babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan shi kuma shi na duk duniya ne wane ne za su ɗauki addinin annabi su ci gaba yaɗa shi a duniya a karan farko shine waɗannan ɗaliban da ya karanta shi yasa ko da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab da haka addinin musulunci ya je inda ya je duk duniya ne bayan annabin nan ya bar duniyan nan wayannan ɗaliban nashi suka ɗauki saƙon addinin nan sai sun isar da shi da haka a zamanin shi wa amman raka'u wadata ya gami wal amnu aka samu zaman lafiya wazdaratul aqiyatu ƙaruwa na kyauta ya dinga karuwa ga mutane wastamarra hadar raka'u wannan wadatan ya ci gaba wa hadhihi al-futuhat da buɗe da ake samu na garuruwa na musulunci muddatu khilafati usmana tsawon lokacin shugabancin sayyidina usman zuha isne ashara sana kusan shekara goma sha biyu ثم كانت fitnatu, sannan sai fitina ta kasance sana kamsin wa talatin min hijira a shekara ta talatin da biyar hina da jama'atun tun minin mujirimi na zalama lokacin da wasu jama'a mujirimai a zalamai suka yi kuruji ga sayyidina Usman uduwanan ogulman ta hanyar wuce gona da iri da zalunci faƙata luhu suka kashe sayyidina Usman fi baitihi a cikin gidansa wa ya tsara ulƙur'ana alhali yana karanta ƙur'ani aka yi masa wannan kisan an fahimta shi ya yasa musaful imam har yanzu idan ka je gidan tarihi inda aka ajiye ƙur'anin da sai da na usman yake karatu har yanzu za ka ga da wannan jinin da aka kashe sai na usman jinin ya zama sanda za a kashe shi a wannan musafin da yake karatu shi yasa kamar yadda na faɗa ce hassan bin sabir ya ce dahu bi ashmatu unwan su sujud bihi yaqta'u al da tasbihan wa ƙur'ana. kuma wata mu'jiza shine zo daidai inda Allah yake cewa fa sayakfikahum Allah da sannan Allah zai isan maka Allah zai sa maka a daidai wajen an kashe sai da na usman haka aka yi an gane mai faru ne an gane to mu je gaba hasu salisu bincike na uku a a ahadasi mafi muhimmancin abubuwan da suka faru fi khilafati usman a khilafancin na usman lamma kana ahadu usman mali'an yayin da ya zamanto zamanin na usmanu cike yake bil futuhati ana ta buɗe garuruwa na musulunci wastamarrat sai ta ci gaba da muddati asharati a awamin tsawon shekara kusan goma wa kanat ta kasance min ajal min ajallis sanawati tana daga cikin shekaru mafiya girma wa tamma khilal hadhihi sanawat nashru bisat ad-dawlati da haka watan ma ya cika khilala hadhihi ta tsakiyar wa'annan shekaru nashru ya tabi sati daulati faɗin daular musulunci al-islamiyya fa fiha gaza ta qubrus a wannan shekarun ne sai da namu awiyah ya qubrus wa kana umaru na umar qad mana al ya hana yaki an tariqil bahr ta hanyar teku wa adina Usmanu bihi amma na usman da zo shi ya izini wasu garuruwa ne da sai an tsallaka teku sannan za a je a yaƙe su zamanin sai da na'umar ya ce a'a musulmi ba za su je su tsallaka ruwa ba su ce wannan gurin amma sai da na shi da ya zo ya ce ya ba da dama a je a yi wa har arzabijan aka buɗe arzabijan wa armenia aka buɗe armenia wa kabul wa sijistan wa gairu haka da yawa daga cikin birane wannan yana daga cikin babban laifi da 'yan shi'a sahabbai suka yi musu don me suka yada addinin annaba a doron ƙasa kuma ka faɗa min wani gari a wannan doron duniyar da ba ba ne suka kai addini a cikin shi Wafi khilafatihi a cikin shugabancin sa ne kanatil ghazwatul azima yaki mai girma ta kasance ita ce zatu as-sawari wa akbaru tawassu'i lil islami mafi girman yalwa da aka samu na musulunci fi ahad a zamanin khalifofi shari'a kana fi ahad usman a zamanin sayyidina usman bin affan faqad qama usman bi tawsi' al-masjid an-nabawi shi ya minki wajen yalwata masallacin annabi wal masjid al-haram shine wanda ya fara yin tawsi'in masallacin annabi alfarma da haka duk wani mutum yanzu da ya zo kaga ya yi tausi'in masallacin annabi ko masallacin harami to sai na usman ne kakansa shi ya fara gazuwatu ifiriqiya yaƙi a taho da shi nan afirka an fahimta Sau da haka ɗauka can ne a'a hannun ƙasashen baƙaƙen fata ka kalla ka gani a ce mutane su taso daga yankin jaziratul arab su shigo nan afirka kai kana nan gashi kana kallo kullum yanzu mutane sai dai kawai abinda mutane za su yi su turo maka matsala akara makalla wannan matsala sai fa kun tashi sai an yi da gaske ba shi kuma yana nan a zaune yana ta sai kun tashi sai an yi da gaske yadda ka san cewa kamar mu kaɗai Allah zai tambaya Afirka Ifiriqiya tana a shekara ta ashirin da bakwai wannan ya zo cikin albidaya wani haya a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da hamsin da bakwai amara usmanu amur usman ya umarci abdullahi bin abi sarhi an ya zuwa biladi ifiriqiya yaƙi ƙasashen afirka amma kakkumanta idan an ce a yaƙi gari kaza ba wai da an zo kawai ake afka masa da yaƙi ba. a'a mun sha faɗa a baya mun ce muna da jihadul talabi sannan muna da jihadul difa'i jihadul difa'i idan makiya suka afko wa ƙasar ku to yanzu ya zama wajibi da namiji da tsoho da kowa a tashi a kare kai daga farmakin da aka kawo wannan ya zama wajibi ga kowa shi kuma jihadu talabi wanda ku za ku tashi ku tafi kamar irin wannan da sai da na usman yi ba a yin shi dole na farko sai an samu imam jagora idan an ce kuma imam ba ana nufin imami na wani masallaci ba ko na wata kungiya don kai kai yadda liman ne kai kai yadda shugaban wata kungiya ne wani yana nan bai yadda da shi ba kuma ba yadda za ka da shi ana nufin imamin Mu makkanin za shaukati shugaban da yake da dama a hannun shi akwai kurkuku akwai ɗan sanda da soja da kwastan da immigration a hannun shi ya ce a kamo a ɗaure to shi ake magana wanda kun ga sai da na usman yana da wannan dama na biyu dosin sai an samu tamizin sufu an ware gagarin musulmi gagarin da ba na musulmi ba sannan na uku dole sai an samu raya marku a tuta ɗagaggiya tana bugawa ta addinin musulunci sannan na hudu dole sai an samu tabligin da'awa idan an ji a isarwa da mutane addini da kuma uslubin da Allah ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana mu ne kaza Allah subhanahu ta'ala ya aiko mu addinin musulunci kaza kaza kaza a musu bayani ta hanya mai kyau idan sun gamsu suka ce za su yi addini shi kenan me yasa addinin musulunci ya ce la ikraha fi dini saboda idan kuka tilastawa mutum su ya shiga addinin musulunci zuciyarsa bata gamsu ba bakin ne yadda to zai shigo addinin ya zai zama muku matsala shi yasa Allah sai ya hana yace la ikraha fi dini in aka yi bayani aka karantar sun gane addini sun fahimta sai suka ce ba za su yi ba dole ne sai an sa sun shiga addini sai a a'a ku zaman ku sai a ce to na hudu ko na biyar za ku biya haraji shine jizya shine Allah yake qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata jiziyata yadin wa hum sajidun idan suka yadda za su biya jizya to irin waɗannan nau'in na kafarai su ake ce musu zimmiyi za a ba su wuta duk abin da ake ba mutane wanda yake na ƙasa ne ragowar mutane na da haƙƙi a kan shi su ma suna da haƙƙi a kan shi za a ba su kuma haram ne wani mutum ya taɓa su da haka da za a zo irin wannan matakin mutum a je a yi masa tallan addinin musulunci ko kuke da ƙarfi ya ce ba zai musulunta ba ya yadda kuma zai biya haraji kuma yana biya wani ya lallaba ya je ya kashe shi annabi ya ce wallahi in aka tafi lahira ko kanshin aljanna ba zai ji ba kanshin aljanna ba za ka ji ba to idan suka ce ba za su biya haraji ba ne ba kuma za su yi musulunci ba to a lokacin ne musulmi suke da damar su yaƙe su shi yasa a ƙa'idar wannan jihadin ne kuka ji Allah ya ce wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa idan za a fita yaƙi irin wannan bai yi wa mummune su fashe gabaki dai su fita duka dole a tura wasu wasu kuma suna ne falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi ad-din wa li yunziru qawmahum idza radu ilayhim la'allahum yahdharu idan wa'ancan sun tafi wannan jihadin wa'annan sun yi karatu in wa'ancan sun je sun dawo wa'annan na buƙatar karatu sai wanda suka zauna suka karatu su karantar da su wannan ita ce ka'ida da haka kakka ɗauka kawai da aka shigo afirka shikenan kawai zuwa aka yi aka ce ko musulunci ko ka tafi lahira a'a ba haka aka yi an gane saboda dole a tsaya awa mutane bayani sai ce fa'ida fataha Allah alaihi idan Allah ya buɗe ta gare shi falahu kumsul kumsi yana da kumusun kumusi shine idan an samu dukiya a kasa ta biyar ko ba shine ɗaya bisa biyar ba to wannan ɗayan da aka cire sannan a sake raba shi nawa biyar sai ya ɗauki ainihin wato ɗaya min ganimati na ganima na filan wannan a matsayin ƙari akan ce an nafilatu da ma'anan azziyada shine ƙari fasara ilaihi ilaiha sai ya taho nan afirka fi asharata alafin cikin wato dubunnan sojoji fa fataha sai ya buɗe wato sahalaha wa jabalaha inda yake da ainihin wato a saukin hawa da kuma inda yake waje masu duwatsu wa dakala ahaluha ta suka shiga fil islami a musulunci wa akada abdullahi bin sa'ad kumsal kumsi shi abdullahi ya dauki wannan daya bisa biyar din ko eh to daya bisa biyar sannan dayan a sake kasa biyar min al-ganimati na ganima wa ba'atha fi aika bi arba'ati akmasihi da daya bisa hudun kuma sun sa ila usman zuwa usman wa qassama arba'ata aqmatil ganimati ya rage ya raba abin da ya ragu na ganima bainar jeshi tsakanin rinduna ta yaki fa asaba al farisa sai fa asaba al farisa salasatu alaf sai dokin sai ya samu dubu uku alfin lahu dubu nashi wa alfani lifarsihi dubu biyu na dokin shi wa asabar rajilu alfin da haka in kana da doki sai a baka dubu uku in an zo ka san dokin ka yana da dubu biyu sai kuma kana da nawa dubu ɗaya wanda kuma tafiya ƙasa yake ba shi da doki sai zama shi yana da dubu ɗaya haka aka yi saboda haka ko addinin musulunci ya yadda idan kai ma addini aiki aka samu wata fa'ida ka amfana da ita an gane amma dole sai ka yi hakuri tukunna sai addinin ya gino sannan zai dawo ya gina ka ba zai yi baka zo ka shuka dabino ka zo ka tsaya da kuma fatanya kana garin yanzu yanzu ne ya fito ka girba ba zai yi wa wani abun ma za ka shuka shi amma ba kai za ka amfana da shi ba hmm? ba ga su musu abdul umar ba an muta yakin hudu likkaba nan ma da za a rufe su babu kai dai kawai ka yi aiki don Allah ko ka amfana da shi ko wani ya amfana da shi in dai ka yi don Allah ka tsira a gaban Allah ka cimma abin da kake so an gani sannan ka mutu akan abin da kake yi ba shi bane wai baka ci nasara ba a'a in kan mutu akan abin da kake kai manufarka da ka ɗauko baka sauka akan ta baka ci nasara Allah cewa inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad annabi nawa ne aka kashe da ya ɗauko wata manufa ta addini yana so ya kai ai wannan ba shi yake nuna bai yi nasara ba a'a tunda bai sauka daga kan manufansa ba Allah ya taimake shi an fahimta sai yake cewa waqa'atu jarjid walbarbil ma'al na. wannan ya faru a shekara ta 27 shi ma lamma qasad al muslimuna yayin da musulmai suka dumfari wato 20 alfan wajen su mutum wa hum 20 alfan su mutum 20 ne suka dumfaro Afirka Afirka wa alaihim Abdullahi bin Abi Sar tattare da su akwai Abdullahi bin Abi Sar shine komanda wa fi jaishihi a cikin rundunar akwai Abdullahi bin Umar وعبد الله بن الزبير صمد إليه ملك البربير سي يعينه وتودم فارس الشيني ملك البربير أرجرجير في عشرين ألف su dubu ashirin shi kuma ya tunkaro su da rindana ta yaƙi ta kai mutum dubu ɗari da ashirin wakila aka ce mai a alfin kai ta kai rindana ma dubu ɗari biyu falon mara a tara aljama'a ne lokacin da jama'a guda biyu aka ga juna iri da muzu an gane yau wannan yakin da ake yi na bindiga ya fi sauki iri-iri sau ba za ku yi ga mutum kana hango shi ga shi yana hango ka kana ganin walƙiyar takobi kana walwal eh ko ma za ka biya ba kana hango kibiya an sai ta ba za ka juya ba amma shi bullet da wani lokacin aka harba mutum minti nawa yake ya ba duniya eh wani lokaci wannan ko a cire ma kafa ko a cire ma hannu haka ake ai sahabbai sun gama ganin bala'i a duniya eh yake cewa amara jaishahu sai umar umarci dinasa fa haɗu bil muslimina sai suka kewaye musulmi shi wancan kwamandan da ya zo da rundunar yaƙi ta kai mutum dubu ɗari biyu su dubu ashirin da aka cewaye su a haɗu bil musulmi na halatan sai suka cewaye da musulmi irin cewaye wa wata kamar yadda za ku ga mai mukama yana haɗa cewa wa kad a haɗa bihi akhlaqul zumari ihadatul halati bil qamari wai yana cewa jama'a sun kewaye shi irin kewaye wadda zagayen wata yake kun san wata a jikin shi akwai wani zagaye ko sai yake cewa fa waqafa almuslimuna sai musulmi suka tsaya fi mawqifin a wajen wani tsayawar da lam yura ashna aminhu ba a taba ganin wajen tsayawa ba mafi muni irin wannan wala akwafa alaihim minhu ba a taba ganin waje da mutum zai tsaya mafi ban tsoro irin wannan qala abdullahi bin zubair sai abdullahi dan zubair yace fa nazartu ila al-malik jirjil min wara'i sufufi sai na kalli shi wannan sarkin ta bayan sahu wa huwa ko yana gaban sahu? wa huwa ratibun ala birzauni yana kan abin hawa wanda ake ce masa birzauni wa huwa al ghayr al-arbi dokin da ba na naraba ba sai suke ce masa al-birbi wa jariyatani da wasu 'yan mata guda biyu tuzillanihi suna masa inuwa birishi tawawi da gashin tsuntsu irin na dawisu ce fa dhahabtu ila Abdullahi bin sa'ad bin abi sarim fa sa'altu sai na tafi wajen shi sai na tambaye shi an yaba asama'i man yahmi zahabi ya aiko tare da ni wanda za su bada kariya ta bayana fa aqsid da malika ni ina so sai na dun faru wannan sarkin fa ja hazama hi jama'atan min ash sai ya shirya wasu jama'a wa'anda suke sadaukai tare da ni qala yati fa amarahum bihim sai ya umarce su fa zahari sai suka bani kariya ta baya wa zahabtu sai na tafi hatta karabtu sufufa ila da na ke ta sahu na kai zuwa gare shi wa hum yazunnuna anni fi risalatin ila al-malik suna tsammanin kamar sako aka bani zan zo in kawo masarkin falan maktarabtu lokacin da ne kusa minhu zuwa gare shi a hassa min sharra sai ya ji motsin cewa lalle wani sharri ne nake tafa da shi akan ci a hassa idan ya ji motsi sannan akan ci a hassa da ma'anin kisa Allah ya ce falamma a hassa isa min minhumul kufra sannan da inda Allah yake cewa walqad sadaqakumullahu wa'adahu istahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'atum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun daga ina ne okay daga kan an gane da haka wa asaitum min hatta idza fashiltum wa tanaza'atum fil amri to Allah ya amfani da wala qad sadaqakum Allahu wa da istahussuhum bi izni da haka nan tahussu da ma'anan kisa yace a falan maktarabtu lokacin da ne kusa falan maktarabtu minhu ahassa minni sharra fa farra ila birzawnihi sai ya gudu wajen wannan dokin nasa falahiktuhu sai na bi shi fata'antuhu bi rami sai na soke shi da mashina wadafamtu alaihi bi saifi ko wadafamtu alaihi bi saifi sai na sare shi da takobina wa kastu ra'asahu sai na kama kansa wa nasabtuhu ala ra'asi ala ra'asi rumi kawai mutane kaman su ankara sai ganin suka yi ga kansa kawai na tsire a jikin mashina wa kabbartu sai ne kabbara fa nan mara azalikal barbar lokacin da jama'a kabarbar suka ga wannan faraku sai suka ainihin wato ji tsoro da fara faraku da ma'anan kafu shi nan ya faɗa a ƙasa lisanul mizan wato lisanul arab wa farru ka firarar ƙasa sai suka yi gudu kamar gudun ɗandurwa wani tsuntsu ne da ake baga misali da shi wa atba ahumul musulmi musulmi suka bi su yaftuluna suna kashe su wa ya'siruna suna tsare su fa ganimu ganaima jammatan suka samu ganima mai yawa wa amwalan kasiratan da dukiya mai yawa wa sabiyan azima da bayi masu yawa wa zalika bi baladin yuqalu laha wannan a wani gari da ake ce mata subaytilatu ala yawmayn min al zaka yi tafiyar kwana biyu daga wannan garin zuwa garin qayrawan qayrawan kuma kun san nan tunisiya ne fa kana awwa hadha awwal mawqif ishtujara fihi wannan shine farkon wajen tsaya wanda ya shahara a cikinsa shine amur abdullahi bin zubair al'amarin abdullahi dan zubair wannan ya zo cikin albidaya wa nihaya a hadasu sana sab'in wa ishirina waqa'at jarzir wal birri da haka sannan mutum ya duba tarihu khalif bin khayyar a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da uku sawari sana sawari a shekara ta talatin da uku jama'a qustantinu bin hiraqal arruf Ustantinu bin Herakal ya tara Rumawa, wa ma'ahum tare da su albarbaru akwai ragowar waɗannan mutanen barbar ɗin, likitali Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarki, wa saru ilal musulmi ne fi jam'in Lamura musulmi, suka sake tare rinduna ta yaƙi da ba a taɓa ganin irinta ba suka dumfari musulmi. Wa da karadu fi kamsu mi'ati markabi, abin hawa kaɗai tsakanin doki da raƙumi suna da ya kai wajen ɗari biyar wa qasadu abdullahi bin abi sarhim fi ashabihi suka dimfara abdullahi bin Abisar, sarhim bi bilad al-maghrib a kasashen maghrib falamma tara aljama'a ne lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna ba ta ruh rumawa suka kwana yusallibuna suna bautar kuros ba shi yasa ake ce ma kuros saliba ai kowa yana kyauta da abin da ke gurin sa ne ko dan abin da suke bauta mace nan ba shi zabi ba wa batil muslimuna yusalluna su ko musulmi da kwana suna sallah wa yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani falamma asbahu lokacin da suka waye gari saffa abdullahi bin abi sarri ashabahu abdullahi bin abi sarri shine komanda yasa daliban shi suka sahu sufufan fil maratib sahu akan ababan hawa wa amarahum bi dhikrillahi wa tilawati alqur'an sannan ya umarce su yace a ci gaba da fafata zikiri da kuma karatun alkur'ani shi yasa za ku ga Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan sayati fasbutu idan kun haɗu da wata jama'a ta kafare ku tabbata kaf ku gudu sannan wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah subhanahu wata'ala da yawa la'allakum tuflihu lalle za ku samu babbar rabo wa kana rihu wato nasara ta kasance مع الروم تارد الروم والبربر دبربر ثم سكنت الريح sannan daga baya sai iskan nasarar ta kwanta an gani akan ce rihu da ma'anan iska akan ce rihu da ma'anan nasara ba shi yasa Allah ya ce wa Allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba min yi hukum karfin da kuke da shi na daular musulunci da kuka kafa da kun tsaya kuna rikici da gaddama tsakanin ku sai Allah ya rubuta daula shi yasa yake wasu biru ku yi haƙuri inna Allah ma asabihu fa qala lahu almuslimuna sai musulmai suka ce masa in shi'itum alqital in kun so a ci gaba da yaki thumma anzala Allahu nasrahu ala almuslimin sannan Allah ya saukar da taimakon sa akan musulmi fa haraba qustantin wa jeshu qustantin ya gudu da rundunarsa wa aqama abdullahi bin abi sarh bi zati sawari abdullahi bin abi ya tsaya a nan wajen da ake ce masa za ta sawari ayyaman wasu kwanaki sun maraja a sannan ya dawo mansuran yana abin taimako muzaffaran abin samun babban rabu wannan ya zo shi ma a cikin albidaya wannan haya to akwai tausi'atul masjidin Bauna. yalwata masallacin annabi bina'u awwal ustunil ustunil bahari tashar ruwa ta farko ta jirgin ruwa da aka fara ginawa a duniya wanda ya fara gina ta sai na usman jirgin ruwa a zo a gina masa tasha ta wanda ya fara yin wannan sai na usman jam'un nasi tara mutane ala mushafin wahid akan alqur'ani kwaya daya da haka qur'anin da ke hannun musulmi da kowace ruwaya mushafin usman ake kire an gani mushafin usman ake kire wa kallafa ya kallafa wa arba'atan mutum hudu salasatan min quraish uku daga cikin quraishawa wa wahidan min al-ansar ɗaya daga cikin mutanen madina amma al-quraishiyun amma quraishawa fa hum abdullahi bin zubair wa Sa'idu bin al-as wa abdurrahman bin al-harith wayannan sanda za a rubuta qur'ani da ke hannun musulmi wayannan ne kwamitin da ya kafa wa amma al-ansar fa huwa zaid bin sabit Shi ne zai dubi sabit don yana daga cikin mutanen da annabi ya ce a karbi karatun ƙur'ani daga gurinsu. Walan ma kutiba fil masahib lokacin da aka rubuta Al-Ƙur'ani, al na wanda ake ce musu rasmul usmani an gane yanzu kun ga wannan ƙur'anin ɗan madina da ke hannun mutane kun san cewa ba rubutun inji ba ne rubutun hannu ne wannan rubutun da kuke gani ana buga kanin ne saboda yana daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wa Ta'ala ya mu Qur'ani kun san imla'in sa daban ne to har yanzu binciken da aka yi ba a yi kun ba a yi na'urar da take iya yin imla'in Qur'ani ba kuma in ka je ka duba maktabatu shamila in ka ga Qur'ani a ciki ayoyin ka bi za ga ya saba ma imla'in Qur'ani na asali kuna gani ya shi yasa in ka koyi kawa'id na imla'i to sai ka dawo kuma ka koyi imla'in qur'ani dan ka ga yadda ake rubuta alhayatu a waje qur'ani alhayatu a qur'ani ba haka yake ba yadda za ka ga as-salatu eh a wajen qur'ani a cikin qur'ani ba haka yake ba shi yasa da yawa faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata an gani ya kai annabi lima tuharrimu dan me kake haramta wa kanka ma a ahallallahu laka abinda Allah ya halatta maka mardaka dan nema kun ga lima tuharrimu ma a ahallallahu laka abinda Allah ya haramta maka mardaka maf'ulin bihi ne ko maf'ulin bihi bane maf'ulin bihi ne yake samu ba fata yake samu ba eh to amma a nan wajen mardak ya kamata ya samu nasaba ne kai tsaye koko tun da jam'i ne na mu'annas salim ya kamata a ce limatu harrima ma a halallahu laka tabtagi mardati ko mardata eh inda kowa ya san cewa jam'u mu'annas salim ana yi masa fataha ne da kisra kamar innal muslimina za a ce wal muslimati ko kuwa والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات to me yasa nan da aka zo aka ce mardata ba a ce mardati ba me dalili a ci gaba da karatu an gane wannan mun bar shi a haka Da haka ursilat ilal albilad islamiyya lam yattafi usman usman bai isu ba bai wadatu ba kawai bi irsaliha ilal amsar. zuwa ga aika ƙur'anin zuwa ga birane wahadaha ita kaɗai litakunan malja dan ta zamo ita ce majingina wal marji'i da makoma bal arsalama a kulli mushafin da aka gama rubuta ƙur'anin kowane yanki na duniya da za a tura ƙur'anin sai da aka samu kuma wanda ya san wannan ƙur'anin aka aika shi da shi min ulama'il qira'ati daga cikin malaman qira'a yu'allimul musulmi al ƙurana dan ya karantar da mutane al wasa hadal mushaf gwargwadon yadda aka rubuta wannan alqur'ani wa ala muktadahu da kuma abinda qur'anin yake ainihin wato hukuntawa shi yasa za ku sa a wajen aljamu tsakanin wannan ruwaya da wannan ruwaya in ya zo da fuska biyu ko uku za ku ga cewa ya fi ba da ma'ana idan ka tattauro su sama da ma'ana guda ɗaya yanzu ba muna karanta ruwaya na maliki yawmiddin ba da maliki yawmiddin to don ka haɗa su ablagu ya fi kaiwa ma'ana saboda a ce waje wajihi ne saboda ƙira'a ɗaya tana nuna cewa wanda ya mallaki abu ɗaya kuma tana nuna wanda ya mallaki abu kuma yake da iko ya sarrafa abin da ya mallaka dan ba kowa bane ya zai mallaki abu kuma yana da ikon ya sarrafa abin da ya mallaka wani shi zai je ya auro mace kuma ita za ta samar doka ya ce a yi ta cewa ba za a yi ba ba haka bane wannan shi ne ka'ida da haka za ku ga wannan shi ne ka'ida fa’amara zai da bin sabitin an yi ƙwari abin madinati sai ya umarci zai rudan sabit ya karantar da mutane a madina wa ba sa abdullahi bin sa’in ila makata ya aika abdullahi bin sa’in zuwa makka wal bin shahabin ila sham ya aika mughiri bin sham zuwa sham wa bin abdullahi qaisi ila basra ya aika shi zuwa ga basra wa abdurrahman sulaimin ila kufa ya aika abdurrahman sulaimin zuwa kufa wa taraka innahu fil madinati mus'haban sadisan qur'ani na shida da aka rubuta sai ya bashi a wajen shi wa huwa alladhi yusamma bil mushaf imam shine wanda ake ce masa mushaf imam kuma shine wanda yana karatu aka zo aka kashe shi lokacin da yake karatu wannan fa shine fa aikin da sahabbai suka yi da haka in ka koma wajen jam'i da aka yi ma ƙur'ani matakai uku zamanin abubakar da zamanin umar da zamanin wa usman sannan kowace marhala wannan tana da bambanci da wannan marhala wannan marhala tana da bambanci da wannan marhala shi sa Allah madaukakin sarki ya tsare mu almabahatur rabi bincike na hudu ulfitinati, ya shi wannan fitinar ta fara bada'atul fitnatu fi sana' wannan fitinar ta fara a shekara na talatin da hudu min alhijirati na hijira inda ma hawala ba'adul jahalati at-tagam lokacin da wasu sashen jahilai eh wa'anda suke wato kaskantattu an yi kurzu ala usman bin affan shi ta waye da sai na usman ba mu saka bihi ya san cewa ga wasu mutane suna shirin yi masa tawaye amma ya kauda sai ya kyale su shi yasa kuskure ne a ka'idar tsaro ta duniya za ku ga cewa ɗaukar mataki suke kafin a yi laifi ba bari suke ba sai kayi laifi a tafi neman ka haka ake a ka'idar tsaro ta duniya da haka summa annabahun sannan sai ya zarge su a lafi ya ce wannan aikin da kuke so ku yi na tawaye bai dace ba amma a matsayin sa na shugaba haka ya kamata yi wa tarakahum ya kyale su walakin na lam yasbiru sai dai su ba su hakura ba bal addu suka ci gaba da tattali aktar fiye da dama wa karabu marratan saniya suka sake fitowa karo na biyu fi sana a shekara ta talatin da biyar bambanci shekara nawa daya min alhijrati min diyarihim daga gidajensu ka annahum yuriduna alhajj kamar za ta tafi aikin haji. wa marru ala madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka wuto ta madina tunda wanda zai tafi aikin hajji dama ai ya zo madina ya zauna zaman ziyara tukunna idan ya gama sannan daga nan zai zo miƙati na zulhulefa ya ɗauko harama sannan ya gangaro maka ya taho aikin hajji to shi kenan da suka zo madina kaman aikin hajji suka zo yi aka ɗibo mutane daga misira da iraki da ina ne sun mahasaru amiral mu'minin usman bin affan fi baiti daga nan suka zo suka sa hisab shine a hana kowa ya shiga gurinka sannan kuma kai ba za ka iya fitowa ba haka suka yi masa usman shine hika hatta qataluhu shahidan haka aka har suka kashe shi kuma mun faɗa a baya irin hanyar da aka yi kisa ba da hisarin bayan tsarewar da suka yi masa dama arba'i da yau ya kai tsawon kwana arba'in saboda sun yi amfani da fursar da sun san cewa lokacin sahabbai mafi yawanci mazauna madina su kuma sun bar madina sun taho aikin haji da aka sai suka fito su kuma daga kan kamar za su taho aikin hajji za su fara sauka madina su ziyara in sun gama sannan su gangara aikin hajji suna zuwa madina sai suka zo gidan sai da usman suka tsare shi wa muni atlalaha min kulli shay'in a tsakiyar wannan kwana arba'in din ne duk wani abu da ka sani na rayuwa sai da aka hana na usman Sai hatta salatu fil masjid hatta sallah a masallaci sai da aka hana shi fitowa limamin da ya sa yana shugaban musulmi na duniya aka cire limamin aka sa wani sannan aka hana shi ya fito masallaci ya salla wannan fa shine rashin mutuncin da aka dinga yi an gane to wanda ya karanta wannan tarihin ga abin da ya faru da magabata yaushe zaka zo kana aikin addini ka yaudari kanka ka ce wai kawai ka saki jiki wai kana so sai ka zauna da kowa lafiya ba wani abu da zai same ka to shine yake cewa asbabul fitna sababin fitina asbabul awwal sababi na farko za mu iya karanta sababi nawa eh duk da haka bari mu dan karanta ko kaɗan ne sababi na farko ko huwa sababin ra'is shine sababi babba rajulun wani mutum yahudiyun yuqalu lahu abdullahi bin sabai ana ce masa abdullahi bin sabai shi yasa zaka ga idan kana karanta littattafan shi a yanzu mu'asiruna suna ta kokarin inkarin cewa maganan abdullahi bin sabai fatu ne karya ne babu shi kuma ba su isa ba sau da dukkan hanyoyin da hadisan suka zo hatta a littattafan shi'a yana nan mun bi da kutub na rijal ɗinsu mun yi takalijin hanyoyin cewa hanya ne ko a ilimin hadisi na ƙa'idar su hanyoyin da ya zo magana abdullahi bin sara'i ya tabbata cewa an yi shi akwai shi kada mu manta cewa a wannan lokacin da sai na usman yake a shekara ta talatin da biyar dinnan zuwa shekara ta talatin da hudu da wannan matsalar ta faru addinin musulunci a lokacin a duniya yaduwa yake wanda maganar jaziratul arab an wuce ta ya fatsuma ya gabacin duniya kudanci arewaci wanda ya taho hannun afirka to sai yahudu suka zauna suka yi tunani suka ga cewa ba su da wani ƙarfi da za su iya tinkara addinin musulunci da musulmi don lokacin musulmi suna da ƙarfin da duk wanda suka dimfara suka ce sai sun kashi ƙasa sai sun kashi ƙasa yaya za a yi ya ce to yanzu abin da za a yi wannan mutumin yana ƙasar yaman abdullahi bin saba ibu yahudi ne a turo shi ya zo ya shiga addinin musulunci ba don yi musulunci ba don ya kawo ma addinin musulunci matsala kuma haka aka ya zo ya shigo addinin musulunci sannan ya fara kirkitin din kirkirar abin da zai kirkira na ajibu wanda kun san malam kamil ya rubuta littafi a nan cewa wajen ushabai fuskar kamanceci ne tsakanin shi'anci da yahudanci an gani shi yasa ai za ka ga gashi nan zaman lafiya suke da su a duniya zaman lafiya duk wani abu da za ka gani tsakanin wata ƙasa ta shi'a a ce maka akwai tashin hankali da arnan duniya yaudara ne munafunci ne ƙarya ne ba gaskiya ba ne ƙarya take ba gaskiya ba ne to wannan ba abin mamaki ba ne domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yahudu Allah ya ba da da cewa da kansu wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu bil ladzi unzila ala allazina amanu wajhan nahari a ce a zo a shiga addinin musulunci da safi wa furu akhirahu sannan sai a fitawa da yamma haka ake kuma har gobe haka matsiya Allah suke yi ma addinin musulunci su yaƙe shi ta ciki su yaƙe shi tawa ta waje a turo wani a lalata tunaninsa da ma'anar cewa musulmi ne ku yake wakilta a yanzu ba a nan ƙasar an yi mai tafi ne ba mai tafi ne daga baya ba ta bayyana ba cewa kwangila ce aiki aka sa shi eh ta bayyana aiki to haka suke a ɗauki wani a turo shi cikin da sunan wakilinku ne na addini kuma wallahi su ke wakilta da haka abinda Allah ya faɗa yake wala ya zaluna ba za su gushe ba yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum har sai sun ga kun bar addinin musulunci matukar sun samu dama za su ci gaba da to wannan shine abin da ya faru da haka ana nuna cewa lokaci yayi sai mu tashi tun da mu riga mun shiga ba as awwal din sababi na farko za mu ji da sababi na biyu da sababi na uku sannan kuma da sababi na hudu abin da ya faru sannan a gaba za mu karanta tuhuma ɗaiɗai wajen guda goma sha uku da ake masai da na usman ɗan shi'a ne suke masa daga ciki har da waɗannan maganganu duk za ku ji tuhumomin da ake wa sai da na usman allah ta'ala ya samu dace allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wa'annan sahabbai na annabi Muhammad Allah kai musu sakamako wanda ya dace da su sakamako mafi ainihin wato alheri wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh